وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبي الفردوس نعم أبي الفردوس يا شيء ومن العلماء الذين لم يدخلوا الجهمية من الفرق الإسلامية ومن المين؟ ومن العلماء الذين لم يدخلوا الجهمية daga cikin malamai waɗanda ba su shigar da jami'a cikin ƙungiyoyin musulunci ba yusuf bin asbad akwai yusuf bin asbad shi yana ganin jami'a ba su daga cikin ƙungiyoyin musulunci summa abdullahi bin mubarak sannan akwai abdullahi bin mubarak shi ma yana ganin jami'a ba su daga cikin ƙungiyoyin musulunci wa huma imamani jalilani waɗannan mutane guda biyu imamai ne masu daraja ko suna ganin yan jami'a kafirai ne kai tsaye min a a'immatul musulmi. daga cikin manya-manyan jagorori na musulmi wa hadha abdullahi bin mubarak ya wato ga abdullahi bin mubarak nan yana cewa inna lanahdi kalamul yahud wan nasara mu muna iya hikaito magana yahudawa da nasara muna iya hikaito shi iri-iri wala nastati'u an nahki kalam al amma ba ma iya hikaito magana yan jahmiya ba ma iyawa gani za mu iya cewa yahudawa sun ce amma ba ma iya ɗauko maganar jahiliya mu ce sun ce saboda maganar su yana da haɗari fiye da maganar yin maganar yahudawa wa hadha alladhi qalahu mala ilayhi qa'ifatu min al-ulama abinda ya faɗa shiwa abinda abdullahi bin mubarak ya faɗa wasu bangare daga cikin malamai sun faɗi wannan magana sun su ma daga cikin ɗaliban ahmad bin hanbal su ma suna da wannan ra'ayi da wasu su suka ce lallai yan jami'a fa kafirai ne ba wato ba sa shiga cikin ƙungiyoyi saba'in da biyun nan a ga tun da an ce ba su daga cikin ƙungiyoyi saba'in da biyu ne ake nufi dama a yan saba'in da biyu ɗin musulmi ne amma kuma yan bid'a an ce al'umma annabi za su kashi saba'in da uku duka suna wuta sai guda ɗaya kaga guda ɗaya su ne yan salafiya ahalus sunna wal jama'a ko sauran fa sauran saba'in da biyu su ne yan bid'a wato bili'an da bai fitar da su daga musulunci ba idan an ce mutum ba shi daga cikin saba'in da biyu ana nufin shi ba musulmi ba ne kusan ki wani ko eh. inda shi musulmi ne to zai shiga cikin kungiya saba'in da biyu na'am tambe faɗakarwa wa minal mu'asirin daga cikin malaman zamani lahu akwai mai ganin cewa jam yana da tasiri mai haɗari islami a cikin tunani na musulunci jam yana da tasiri a cikin tunani na musulunci kuwa kiyamu wajen isra'iliyat shi ne tsayuwan da ya yi a kan fuska na wato tarihi da ake kawowa da hadisai isra'iliyat an gane yayi jam ya tsaya ya yaki isra'iliya sosai duk da shi dan a ne to suna ganin wannan ai yana da tasiri kenan yayi kokari ya kamata a yabe shi in ji su allati hajamat al-islam min khurasan eh? min khurasan wa'anda suka afkawa musulunci daga can khurasan can garin khurasan walau hafiza lana tarikh kutubahu da a ce tarihi ya tsare mana littafansa da da yawa daga cikin munakashin shi ya bayyana ya yi munakasha sosai ga masu ruwaito hadisai da tarihin isra'iliya kuma ya ja da su sosai to kila da a ce tarihi ya rubuta mana littafansa da mun ga wannan kokarin da yayi wai in ji ɓanki masu wannan ra'ayin ma mafatin bin Sulaiman wato irin jayayyar da ya yi tare da malamin tafsirin nan akwai wani malamin tafsiri ana kiran shi muqatil bin Sulaiman wanda yana malamin tafsiri ne sosai amma kuma yana ruwaito hadisan da ba su da asali hadisai isra'iliya da yawa hada a cikin wannan bangaren وكان muqatil bin Sulaiman asarun kabiru ya kasance muqatil bin Sulaiman yana da tasiri mai girma wato wajen shigar da isra'iliyat zuwa ga ainihin zuciyar tafsiri mukatil din shi ne ya taimaka sosai wajen shigar da isra'iliya shi kuma jihar bin safwan ya tsaya sosai wajen yaƙan shi an gano wani ku? Eh. na sha'atul kurra al-falsafi nasha'atul kar alfarsafi falsafi doktor ali annashir eh, ka duba littafin nasha'atul kar al aliyu bin na aliyu bin sami nashir wato da ɗan tasarrufi kaɗan misali abu firdaus ya ce wa'annan uzurruka da wa'annan ainihin uzuri da ake ta kawo daidai wato ba sa kubutar da jiham daga barna manya-manya wanda ya auka cikin ta na abubuwan da ke kafarta mutane jami ya auka cikin abubuwa da yawa masu kafarta mutane saka wannan aikin da ya yi kan isra'iliya wannan ko bai hana fadawan shi cikin manya-manyan abubuwan da ya fada na masu hadari masu kafarta mutum ba da abubuwan da ya fada da yawa na bidigoyi Allah ta'ala ne masani game da shi. min eh yana da falalan shi na ainihin tsayuwan shi kan fuska na isra'iliya wanda ta afka musulunci ana ta ɗauko tarihi na yahudawa wanda ba su da asali ana yaɗawa ba tare da bincike ba to shi wannan bawan Allah ya yi ƙoƙari wajen yakan abu amma yana da zunubin shi nauyin shi mai wato zunubin shi mai nauyi wanda zai iya tafiya da dukkan kyawawan ayyukan zama a gari zanubin da ya zai iya kwashe duk ladan shi wa iya eh. Za wallahu zan karanta sauransu zan ku za a bar adam mufrad insha Allah sai sati mai zuwa nomin fadi نعم المؤوض الثاني السادس قال أبو قال أبو فردوس رحمه الله أبو فردوس يا فدا فان الجزاء من جنس العمل lallai sakamako yana daga cikin jinsi na aiki. Allah ta'ala fi muhkami muhkami Allah ta'ala ya faɗa a cikin bayyanannen saukakken littafinsa shin akwai sakamako na kyautatawa in ba kyautatawa ba wallahu jalla Allah ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda sha'anin ya Roma. ya duba yadda suka tsarar da rayuwarsu wajen me a wajen neman ilimi da karantar da ilimin kuma yada wannan ilimi tsakanin halittu Allah ya saka musu da fiyayyen sakamakon su yan allamakum wa akhrajahum min jahalatihim eh? bi an wato saboda shi yasa Allah ya karantar da su wa akhrajahum min jahalatihim kuma ya fitar da su daga jahircin su wallazi yu'allimu an-nasa al shi wanda yake koya wa mutane alkhairi wa ya'malu kuma yana aiki da alkhairin mubarak aina bakana mai albarka ne duk inda yake ko ba ka ba in kana karantar da addini kuma kana yin aiki da addinin tsakaninka da Allah to kai mai albarka ne duk inda kake waruya waruya al-siyasi qawli ne eh, kaga wannan shine sharrin taqlidi in dai mutum ya ga an rubuta abu kawai ya karanta ba tare da ya duba siyaki ba mutum ya ga an rubuta fata kawai sai ya rubuta ya karanta fata shi takalidi ta kowane bangare ya yana da hadari gani idan idan wanda kake takalidi da shi ya yi kuskure kai ma za ka yi kuskure amma in kana amfani da ilimin ka ne kawai ka karanta ba ruwanka da abin da aka rubuta to zai fi alkhairi Ku gano wannan kaga anan wajen lokacin da muka rubuta littafin da na rubuta littafin akwai wanda ya taimaka min wajen kokarin bugawa to shi ne ya sa wasali to kuma da ya sa wasalin sai da littafin ya fito masa nan aka ga kurakuran da ke cikin wasalin wasalin ba ba wai daga waje na yi zo ba an gane kuma shi yana so ya yi wani juhud ya wani kokari domin ya samu lada ya wasalci saboda masu karamin karatu su iya karantawa to ina ganin kuma an yi gaggawa wajen yin wasalin sai aka samu kurakurai na'am قال مؤلف للخير وروي عن سفيان في قوله an ruwaito daga Sufiyan inda yake cewa wato Allah ya sanya ni annabi Isa ya ce Allah ya sanya ni mai albarka duk inda nake ala ne lil khair yace ma'ana mubarakan ai mai karantar da alkhairi idan mutum na karantar da alkhairi ya zama mai albarka جامع بيان العلم لابن عبد البر وقال ابن مسعود في قوله تعالى عبد الله بن مسعود يا ملا اشين فدان سما da kucin sarki inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah lalle annabi ibrahim ya kasance jagora mai biyayya ga Allah hanifan mai karkata zuwa ga gaskiya bai kasance daga cikin mushrikai ba Al'umma al umma al muallimu ma'anan umma a nan wajen shine mai karantar da alkhairi shine umma an gane ku shine fasarar da shi yayi duk da wasu ce umma a nan wajen shine jagora an gane amma shi a sa umma mai karantar da mutane alkhairi annabi ibrahim mai karantar da mutane alkhairi ne wal qanitu al mutai shi qanit ana nufin mai da'a ga Allah subhanahu wata'ala wa ja'far bin farqan qanit كتب إلينا عمر بن عبد العزيز Umar dan Abdulaziz ya rubuta wasiƙa zuwa gare mu. Amma ba cewa amma ba Ka umarci ma abota ilimi da fiƙiu daga wajenka. Cewa su yada abinda Allah ya sanar da su. Idan Allah ya ba mutum ilimi ana so ya yada ne. An gane yaɗa wannan ilimi shi ke sa ilimi ya zama to ya yi albarka. Idan mutum ya yi ilimi sai tsayar da ilimin ga gare shi kadai kawai baya yadawa to ilimin ba zai albarka ba na'am na'am azza wa jalla eh na'am fi majalisihi wa masajidi ma allamahu Allah azza wa jalla fi majalisihi wa abinda Allah ta'ala ya sanar da su a majalisin su da kuma masallatan su wato su yada shi ko yada abinda Allah ya sanar da su a majalisin su da masallatan su wassalam now solve. This is alone. solution. نعم خلاصة suna ne wanda yake nuni ga wanda aiki ya faɗa kan shi mansurun wa eh? mu'azzamun kamar mansur in an ce mansur ne abin taimako go mu'azzam abin girmamawa daharar abin murdawa wa mutalaqun bihi wanda aka tafi da shi abin tafiya da shi yubna al-ismul maf'ul min sulasi ana gina ismul maf'ul daga sulasi al-mujarrad ala akan ma'aunin maf'ul misalin magrub wa mahfuz wa yubna mimma fawqa thalatha yau idan sulasi ne zai zo kan ma'aunin maf'ul ko yauwa an ce kataba sai a ce maktub hafiza mahfuz ko to amma ana ginawa abin da yake yafi sulasi ana gina shi ala kan me ala wajhil mudari akan ma'aunin mudari wanda yake majzum akan ma'aunin mudari wanda yake majhul mimun mazmuma ta hanyar musanya harfin mudari ya zama mimun mai zamma kuma a yi fatahan abin da ke kusa da ƙarshen shi misalin mutadaharajin aga maimakon a ce mutadaharajin wannan ito fa'il ne an haƙi tara amma mutadaharaj shi ne izin maful wa mustadaqin a gani da mudaharajin duk wa'annan gaba daya a sa fata kusa da ƙarshe izo makul ne faɗakarwa wanda yake muhimmi ma wato kawai ana gina izin maf'ul ne daga fi'ili wanda yake muta'addi bi nafsihi ko kuma wanda yake muta'addi da taimakon harful jar kaga mansur shi wannan lazim ne ko muta'addi eh mansur daga nasara nasara Allahul mu'minin eh kaga muta'addi ne shi ana kiran wannan muta'addi bi nafsi eh? nasara Allahu al-mu'minin hafiza al-walad al-qur'an aga wannan hafiza muta'addi bi nafsi amma kaman kaman zahaba ba zahaba muta'addi ne ko lazim lazim ne ko saboda shi zahaba bai da makulin bi kai tsaye ba za a ce zahabar waladul mazal kasa ba ba ce haka sai ya ce zahabar waladu ilal madarasa ya zama to ya zama ya zama biwan su dace harfin jan to shi wannan in talaka shi in lazim da shi in za a ce ibn maqul sai ya ce muntalaqun bihi bihi eh na'am من عز العصر والوزن والقياس والتجاهل الخلاصة خلاصة الفيل بحسب الأصل اسمان wato fi'ili gwargwadon asali kashi biyu ne akwai fi'ili sulasi misalin najaha sami'a shakara akwai fi'ili ruba'i misalin as'asa shamlala ash'ara الفيل الثلاثي هو ما كانت أحرف الأصلية ثلاثة shi fi'ilin sulasi shine wanda ya kasance harfansa na asali guda uku ne ba a lura da ƙari din hasuna da ahsana wa la'iba la'aba da la'iba da la'aba wal fi'lu ruba'i huwa ma kanat ahruful asliya arba'a shi fi'ilin ruba'i shine wanda ya zama harfan sa na asali guda hudu ne shi ma ba a lura da ƙari ɗin. in an ƙara mai wani abu har yanzu sulasi ɗin ne har yanzu ruba'i ɗin ne nahwu qash'ara kaman kash'ara kun ga wannan ruba'i ne mujallar, ko ba ba mm. iksha'arra ruba'i ne mazid wannan ƙarin da aka yi bai fitar da shi daga ruba'i ba wa qahqara da qahqara da qahqara da ta qahqara na wa yanqasimu fi'l la ismayn aidan fi'ili ya kaskashi biyu kuma akwai fi'ili mujarrad akwai fi'ili wanda yake mazidun fihi shi fi'ili mujarrad shine wanda dukkan harfansa na asali ne Na da misalin katala da daharaja shi ma kashi biyu ne akwai ruba hafiza. akwai ba'uda da me da zaraba da hafiza akwai mujarar ruba'i ƙahara zamjara da jaljala والفعل المجير فيه هو ما تركه من أحد shi kuma fi'ili wanda yake mazi shi ne wanda ya hauhawa akan harfa na asali da kuma ƙari misalin tahassara haka an ƙara ta'un ko ta'un da ne an ƙara ta'un da tarihi na'am da istaftaha daga ina ka samu shi daga fataha an ƙara mai kenan hamza da sinun da ta'un istaftah daga fataha na'am isma anna daga dam ana ya kara kenan an kara hamza da tad'ib a ƙarshe eh. da iran jama daga har jama eh. shi ma kala biyu ne akwai mazid sulasi misalin ƙatala akwai mazid ruba'i misalin taƙaƙara hmm. نعم كشف الشبهات نعم وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة yakan kasance magiya tauhidi wato yakan kasance suna da ilimi mai yawa gashi suna faɗa da tauhidi amma manya-manyan malamai ne an gane sun san nau'i nau'i na ilimi mai yawa kuma suna da littafai in ka je gidan za ka library ƙato wanda littafai ne na bincike sannan kila ma sun wallafa littafai da dama masu yaƙi da tauhidi din su kuma kila suna da hujjoji irin nasu da suke batar da mutane suna da hujjoji an gane ko wanda idan mutum ya ji zai dauka hujja ne amma mai rauni ne to duk suna da shi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce ja'atkum bil bayyinat a lokacin da manzannin su suka zo musu da hujjoji bayyanannu farihu bima indahum min al-ilm sai suka yi farin ciki da abin da yake wajen su na ilimi an gane ai suna farin ciki suna alfahari da ilimin da suke da shi kenan suna kokari su ja da manzo su ja da manzon wannan zamanin suna nuna cewa sun ma fi shi ilimi an gane ashe ina ganin wannan al'ada ne na makiya tauhidi sai alfahari da ilimi tunda har gashi ma annabin da Allah ya aiko sun zo suna nuna ma sun fi shi ilimi an gane za ga cewa malaman bid'a sukan so su nuna cewa sun fi malaman sunna ilimi kaga sun ce malaman suna ba san luga ba ko malaman suna ba san kaza ba san kaza ba a gane ku suna kokarin su yi alfahari da ilimi na'am idan arabta zalika to idan ka san cewa dabi'a ne na yan alfahari da ilimi ko za ka wani lokaci fa barazana ne ba wai ilimin gaskiya bane wa arabta anna tariqa ila Allah kuma ka san cewa lalle hanya zuwa ga Allah la budda lahu min a'da'i ba makawa yana da makiya in ka san da wannan cewa lalle hanyar Allah labudda yana da me yana da makiya in za ka shiga hanyar Allah to ka san cewa ka yi aran gama da makiya kala kala yanzu ahlus suna yana aran gama da yan bidiyoyi da yawa ko zai aran gama da sufiya zai aran gama da yan shi'a zai aran gama da yan qalaqatu zai aran gama da yan jahiliya zai aran gama da yan ikhwan yan ikhwanul zai aran gama da yan bidiyoyi kala kala qa'idina alayhi. wanda makiyan nan sun zauna akan hanya na musulunci saboda su hana mutane fahimtar haƙiƙanin musulunci ahli fasahati ma abuta fasaha wa ilmi daga eh, yan bid'an zai ga suna da suna da fasaha suna da zalaka suna da balaga sun iya magana an gane ba wuya sun gamsar da kai da ainihin hikimominsu da wayo din su da wannan ko? sai ga mutum yana da hikimomi yana da wayo amma ba malami bane shi sai ta kokarin yana juyar da gaskiya da wayo da dabaru sai ga in ka saurari malamin sunna din da malamin bidiya din sai ga kamar malamin bidiya din ya fi ilimi alhali da za a zauna keke da keke malamin sunna zai karantar da malamin bid'a nesa ba kusa ba an gano wannan ta wasu da malamin bidiya yana da baki kuma yana da zalaka na magana to sai a ɗauka malami ne na watan gani akwai mutumin da bai san komai ba amma da zaran ya fara magana na ɗauka babban malami ne shi wannan ko sai ga gazo in ba wai ɗaliban ilimi ba to babu wanda za su iya gano sirrin wannan mutumin aka ɗauka babban malami ne amma baya karantar da mutane ba addini kawai daga tafsiri sai tafsiri baya zaunawa ya karantar da hadisi a gidansa baya zaunawa ya karantar da fiqh baya zaunawa ya karantar da tauhidi baya karantar da komai an gani to irin wannan kaga wato kawai tafsiri yake yana yin wayo yana cewa shi malami ne misali amma ga wancan yana karantarwa daga safe zuwa maraice duk kullum cikin karantarwa yake amma sai ka ce wancan ya fi wannan ilimi na'am wa ilmin wa hujjaji na'am wa ilmin wa hujjaji ahalin fasahati wa eh wato za ga su biri a ma'abota fasaha ne ma'abota ilimi da hujjoji amma hujjoji masu kyau ko masu rauni hujjoji masu rauni dan da hujjoji ne masu kyau da ya zama to kenan yana kan hanya kenan na'am wal wajibu alayka an tata'allama min dinillah ma yasiru laka silahan tuqatilu bihi haula'i shayatin tuqatilu bihi haula'i shayatin eh ko tuqabil wato wajibi ne akan ka tunda ka san haka ko ka cewa yan bid'a suna da ilimi mai yawa suna da littafai suna da hujjoji suna da kaza suna da kaza to in ka san haka in kana so ka yaƙi bid'a ya za ka yi kenan hmm? to wajibi ne a gare ka ya zamanto ka koya daga cikin addinin Allah sai ka koyi addinin Allah ka tsaya ka goge a kowane fanni wanda dan bidiya idan ya saurare ka zai ce malami ne amma karkatacce ne kasa san gaske cewa ce gumi lalle gumi malami ne amma ba malamin Allah ba ne aka ce cewa kaga ya fi alkhairi a ce an yadda kai malami ne da ba ce ai jahili ne ko batacce ne ai abin zai ma yawa ko gara a ce ya san ya san ya san hadisi ya san tauhidi ya san yasan ya san balaga ya san sarfu ya san fiqh ya san kaza sai dai kaza kuna da wannan ko to wajibi ne ka san addinin Allah wanda zai zama to a gare ka makami wanda zaka zaka fuskanci mai to qabilu bihi haula shiyabi wanda zaka fuskanci wayannan shedanu da shi kai aran gama da su alladhi qala imamuhum wa muqaddamuhum wanda shugaban su kuma muqaddimin su jagoran su wane ne shugaban yan bid'a kuma jagoran su shine iblis shedan an gane ko yan bidi'a gaba daya shugabansu shine shedan to shugabansu jagoransu ya ce wa ubangiji kirkiri ya ce wa Allah eh, ya ce wa Allah azza wa jal lalle zan zauna musu a hanyar kamar yake an gane wato kamar a ce ga hanyar aljanna nan zai je ya zauna a wajen idan mutum ya zo zai shiga aljanna zai ga wani wani ya tsaya a wajen zai dauka ba hanyar bane zai mutu zai bota hanyar an gane to zai zauna akan hanya madaidaici saboda mutane suke ba hanyar bane na'am sannan zan zo musu gaba gare su da baya gare su da kuma gefen daman su da gefen hagun duk zan zo musu ta wannan wala tajidu aksarahum ko ba za ka samu mafi yawan suna godiya gare ka ba zan yi wannan kokari ya zama to mafi yawan mutane ba su gode maka ba ko ka ba su ni'ima an gane kuma shedan ya samu wannan nasara a duniya sai dai zai fuskanci tarnaki mai girma a lahira an gano wannan ko shi ma ya san da haka eh an gano wannan kaga da wannan kenan ya zama to kalubale ga mu ɗaliban irin. idan mutum yana so ya yi da'awa yana so ya kalubalanci kafiran duniya yana so ya kalubalanci yan bili'a na duniya to dole ba sai ya yi karatu domin idan ba shi da karatu isasshe za su wulaƙanta ka sannan za su hana jama'a saurarensa amma idan sun gamsu da iliminka to za su ci sai ce babban malami ne amma ya karkace hmm. an gani kamar shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama yan bidi'a da yawa wato suna mai kyakkyawan yabo cewa babban malami ne sai dai cewa ya karkace haka ke cewa ina da wani ko to wannan shi ya sanya shekul islam ya yi tasiri a duniya amma da ya tabbata cewa ibn taimiyya littattafan da ya rubuta akwai jahilci da yawa to na tabbata muku da da wajen bata kai yanzu ba yan bid'a suna da hayaniya suna da taraki wanda za su iya hana mutane su fahimce ka za su ce jahili ne ma a littafin da ya rubuta duk kurakuran na hau kai bai ma san sanarwa sai su kawo misalai a cikin littafanka kafin ka ankara sai littafan ka zaman to kawai na siyan manziya an daina sauraron su to ibnu taymiya duk fannin da ya dauka ka ce babu fannin da ya fi sani kamar wannan fannin an gano wannan yayi har wani na cewa na kusa in ce duk wani ilimi wanda ibnu taymiya bai san shi ba ilimi bane in ka tambayi ibnu taymiya abu yace bai sani ba to ba ilimi bane wannan ko kuma duk wani hadisi da ka tambaya ka tambayi ibnu taymiya ka ce masa yaya wannan hadisi ce shi bai san da wannan hadisin ba to ba hadisin annabi bane shi ya kusa ya ce haka ya kusa ya rantsi akan haka an gano wannan ko kuma kaga ibnu taymiya malamai da yawa wanda ba aqidar su ɗaya da shi ba sun mai kyakkyawan yabo sun nuna cewa lalle babban malami ne an gano wannan ko to haka ake so malamin sunna ya kasance hatta yan bid'a su gamsu da ilimin ka an gano wannan ko ko wannan ba zai yiwu ba sai mutum ya yi kokari sosai ya yi karatu ya tsaya ya dandaki karatun da kyau eh? Allah ta'ala shi taimake mu ya ba mu ikon yin haka din duk da cewa zuruf din ba sa taimakawa yanayin zuruf din Najeriya wanda mutum sai ya yi gwagwarmaya ya je ya nemi abinci ya je ya yi kaza ya yi kaza sa'annan ya iya ainihin yin karatu din to wannan baya taimakawa mutum ya samu ilimi yadda ya kamata an gane wannan ko da a ce mutum yana son ilimi kuma Allah ta'ala ya bashi wadata wanda zai tsaya sai abin da yake nema zai iya yi cikin sauki za ga mutum zai yi karatun cikin nishadi ba tare da wani matsala ba Allah shi taimake mu na'am zu hmm, tawi na'am harfin dal harafi na dalu aki qadi qala lubbuka fil fasadi wa bi sazad zaduka lil ma'adi ya kai dan uwana lubbuka fil fasadi zaman ka cikin barna kaddala hakika ya tsawaita wa bisa za sir da guzuri da duka lil ma'adi guzurin ka na makoma lahira wa fusta ila mutaba'at al fuadi al fuadu minka zuciyanka soba ya karkace wala baka karkato da shi ba wa kusta sai kai riko ila mutaba'at al fuadi zuwa gaban san zuciya fa’alfarka imra'an salisar kiyaji wato sabon Allah ya jagorance ka duk inda ya ga dama fa’alfarka imra'an sai ya same ka mutum ne salisar kiyaji mai saukin jawuwa sai sabon Allah ya same ka mutum ne mai mai saukin jawuwa wala ta tasama manna anil munaji hakika an kira ka don tafiya lahira fas ma ka saurara wala ta tasama manna wato lalle kada ka kurumce anil munadi ga mai kira ka saurare shi kafaka mashibul yugalibu launuhu launin sawadi ko yugalibu launuhu launin sawadi mashibu ra'asika furfuran kanka kafaka min nazirin ya ishe ka mai gargadi launuhu launin sa yugalibu yana rinjayen launin sawadi launin baki na'am na'am farko kenan farko تبارك ذو الأولى حرف الحمزة تبارك ذو الأولى والكبرياء توحد بالكمال وبالثناء ذو الأولى ما أبو تشن دوكاكا wal ya uda girma tabaraka ya albarkantu tawahada ya kadaita bil kamali da kamala wa bil sana'i da daukaka tanazzaha an sharika tafarrada bil jalali wa bil baqa'i tanazzaha ya tsarkaka an sharikin daga abokin tarayya aumi au fana'in ko karewa tafarrada ya kadaita bil jalali da girma wa bil baqa'i da wanzuwa وسوى الموت بين الخلق ذرا فقيرا او غنيا ذا سرائي يا دaidaita mutuwa tsakanin halittu ga baki daya fakiran shin talaka ne au ganiyan mawadaci zan sarai ma dukiya taqiyan abidan fa kulluhum raha'inu lil mai tsoron Allah ne abidan mai ibada bal au shaqiyan kai koda tababbe ne ma fa kulluhum dukan gaba daya raha'inu jinkina ne lil zuwa ga karewa ala inna rukuna ala gururi ila lahawin nisa'i ma alkina'i lalle ka saurara lalle karkata akan rudu ila lahawin nisa zuwa ga wasa da mata ma alkina'i tare da waki waki waki music na'am hmm?

da dai bukatuwa zuwa ga Allah amma qala ayyub salam kamar yadda annabi ayyub alayhi salam yace anni masaniyar dur wa ta alhamur rahimi. ya Allah lalle ni cuta ya shafe ni kai ne mafi rahaman masu rahama kaga anni masaniyar dur anan wajen ya yi tawassuli da rauninsa. ya Allah lalle cuta ya same ni ni mai rauni ne ya Allah ka taimake ni kai ne mafi rahaman masu rahama fastajabna lahu fakashabna ma bihi min bi min dhur sai muka amsa addu'arsa sai muka yaye abin da ke tare da shi na cuta na'am an-naw'ul khamis nau'i na biyar at-tawassul lillahi bi du'a'i salihin al-ahya ba wato tawassuli zuwa ga Allah ta hanyar addu'an mutanen kirki rayayyu tawassuli zuwa ga Allah ta hanyar addu'an mutanen kirki rayayyu wato mutum na iya saduwa zuwa ga Allah ta hanyar ya samu wani mutumin kirki rayayye a maka Allah da Allah zan yi tafiya kuma yanzu gashi irin matsalolin da ake samu kan hanya yanzu na yan kidnapping tana cikin tafiya sai a samu wasu ga sun ɗauke mutum to ko kuma yan fashi da suke tara mutane akan hanya ko abin da ya kama da wannan a maka Allah da Allah kaman addu'a in dawo lafiya an gani mutumin da kake mai kyakkyawan zato na alkhairi sai ka same shi ka ce ya roƙa maka Allah an gane wannan ko ko kuma aka maka Allah da Allah ka roƙan min Allah in zaman to malami ina so in yi ilimi ko aka maka Allah da Allah ka roƙan min Allah ina so in samu hanyoyi na ainihin samu hanyoyin da zan dogara da kaina misali to duk irin wannan gabaki daya wato ana yin shi ka samu wani mutumin kirki ba laifi bane ka samu wani mutumin kirki ka ce yayi ma addu'a kun gane wannan jaiz na'am wa kama kana sahabatu idza wato kamar yadda ya kasance sahabbai in sun shiga cikin fari na'am talabu min annabi sallallahu an yi uwan la halau wato suna nema daga annabi ya roƙa musu Allah ko sai ya rasulullah mun shiga cikin fari ta roƙon mana Allah mun karanta hadisai da dama a cikin sahih bukhari ko wata rana manzo Allah yana cikin huɗu ba wani mutum ya ɗaga murya a ranar juma'a wani mutum ya zo gaban annabi ya ce ya rasu rasulullah dukiyoyi sun hallaka hanyoyin abinci ya yanke ya rasu rasulullah ka roƙon mana Allah nan take annabi ya ɗaga hannu ya roƙi Allah kaga yayi tawassuli da addu'a mutumin kirki an gano wannan na'am walamma tuwfiya saru yaquluna min al-abbas a lokacin da ya rasu lokacin da annabi ya rasu sai sahabbai suka zama to suna neman tawassuli da amin shi Abbas eh? sai su samu amin sa Abbas ce ya kai ya Abbas wato ka taimake mu da Allah ana cikin fari ka roƙon mana Allah ya saukar da ruwa a gani fa da ulahum sai ya musu addu'a mun gani wannan irin wannan duk suna ciki to su kuma su faye su da sauran yan biriya sai su ce wai wato a kama su za ka yi kama sunan sunan babban malami ko wani salihi ya shehi ka saukar mana da ruwa ya shehi ka sauka mana da ruwa wai sai Allah ya saukar da ruwa din to irin wannan tawassuli kiran sunan shehi a ce saukar da ruwa an doki haƙƙin Allah an bashi bai halarta ba mun gano wannan ko ko kuma a ce ya Allah dan darajar shehi sauka mana da ruwa shi ma wannan tawassuli da darajar wani shi ma bai halarta ba an gano wannan mun ga mun yi bayani a baya dalilin da yasa bai halarta ba amma ka samu malami wanda yake rayayye ba malamin da ya mutu ba idan ya riga ya rasu baya halarta ka daga murya ka kira sunan shi misali yanzu ina masallacin nan sai daga murya ce ya shekul islam ibn taymiya ko ya nasiruddin albani ka taimaka ka roƙa mana Allah ya saukar da ruwa ya halatta bai halatta ba sai dai mutumin to in nayi haka ya nuna kenan cewa idan na daga murya duk inda ainihin ibn taymiya yake yana jin magana na kenan eh ya zama to da bambanci da Allah Allah shine duk inda kake in ka shiga cikin tsanani ka kira sunan shi duk ko ina ne Allah yana ji kuma zai amsa maka sai na ɗauka cewa shi ma malami na shi ma haka yake ina masallacin na ibnu taymiya yana can sham a nan yero rasu kabarin shi yake misali ni kuma sai na daga murya anan nan wai yana ji na idan mun kai mu miliyan ɗaya kowanne ya kira shi a lokaci ɗaya wai yana ji haka duk irin wannan gaba daya bid'a ne kuma shirka ne baya halatta a daidaita dan adam da Allah Allah shi ne wa huwa ma'akum aina ma kuntum ai bi ilmihi na'am nau'i na shidda wato tawassuli zuwa ga Allah wato da ainihin itirafi da zunubi mutum ya yi itirafi ya nuna ma Allah cewa lalle yayi zunubi ya Allah lalle ni mai sabon Allah ne ya Allah lalle ni kaza ni kaza ne ya Allah ya kawo wannan maganar zunubin sannan zai roki Allah bukatar shi na'am ala rabbi inni zalamtu nafsi kaga yake cewa rabbi inni zalamtu nafsi lalle ni na zalunci kaina in ji annabi Musa ka gafarta mu fa gafara la sai Allah ya gafarta maka na'am masha Allah masha Allah Allah shi taimake alaikum na'am eh abin da ya shafi eh ya da shi ne a kai gairu sari don wasu malamai sun ce annabi ya ce la yi la yujladu fawqa ashara ko in fi haddin min hududillah ba a duka fiye da goma sai cikin haddi daga cikin haddodin Allah har ce anan ba a duka fiye da goma sai haddi kamar na zina haddi na shan giya haddi na kazafi shine za a duka fiye da goma haka ji wani ko sai suka ce ba fasaran kenan ba kawai fasarar shi ne ba a duka biyar goma sai in an saba ma Allah illa fi fi hadda min hududillah wa tilka hududillah kuma ya ta'adda hududillah fa kan zalama nafsa ba a duka biyar goma sai an saba ma Allah amma in kai ya saba ma a matsayin ka na mutum kaka mai biyar goma in Allah ya saba ma ya ku goma za ka yi mai biyar goma a gani haka babu laifi idan an yi wa ɗalibi duka ya ku goma amma da sharaɗin kada ya zama duka wanda zai iya sa ɗalibi ya fita hayyacin shi wanda zai iya nakasa yaro A nan irin shukar da ake na fitan hankali wanda za a iya sanya yaro ya nakasa ko yaro ya zautu da wannan haramun nuna yau in ya sa'a ma Allah eh, in ya sa'a mutum guda da goma in zai gudu ba in yaron zai gudu an ce zo yaro ya falle. kan wani yaro falle ba ya jagoce zo da tsoron bulala <laughs> to kai za a na kama shi amma kuma dukan dai a yi duka dai daidai ba gani. yau kada ya tsananta da yawa kuma kada ya zama to kuma ya yi laushi da yawa kada a yi dukan da wasu malamai suka ce a yi wa mata a dan sa a ɗan riƙe ne ba riga ana dan ana dan haka ga wannan ai wasan yara ne ko wai Allah da ya ce a yi duka wai dukan da ake ake nufi shi ne a dan riƙe a nan gefe riga kawai ɗaya da ɗan haka hmm. sai ba a mari yayi ba a mari haramun ne mutum ya maru wani afirka fuska fuska waje ne mai muhimmanci ka duba a cikin fuska akwai ido ba gani ga hanci sun suna abu ga ainihin kwakwalwa da kwakwalwa yana nan wajen ga baki kai akwai abubuwa da yawa a cikin kai masu muhimmanci idan ka zo kana jin fara wannan waje za ka iya daga ka mutum a ɗaya daga cikin wannan da kulle. na ci kowanne daga cikin zai yana da muhimmanci so haka babu kyau ka daga hannu ka gaurawa mutum mari babu kyau za ka iya mari shi ya zama ka same shi a ido idan ya makarci ko wani abu da hmm, kamar bai halitta ba da ikon jibna Na yus'alu al-abd fi ba wuda ato ba a tambayar mutum me yasa ya buji matar shi sai dai ko a sasanta a shawar oh, mai jama'a ne a mai tsawon na tambayar kuma kawai da Allah kai haƙuri a zauna lafiya da Allah amma tambaye shi wai sai ya gaya ma me ya haɗa shi da matar shi har yake dukanta a bai taso ba na ko iyayen naka ai zai ji kunyan bayani ko wani kila yana da bukata ne da tare shi ta kama shi sai ya fito yana yana bayani kaga abun akwai nan nau'in sai ko a sassan ka لا تمكن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك